masu kallon mu assalamu alaikum mu da warhaka mu da sake kasancewa da ku ga kuma cikakkun labaran duniya daga nan matashiya tv farko muhimman kanansu shugaba buhari ya gargaɗi 'yan kasuwa da ke ƙara farashin kayayyaki saboda zuwan watan azumi an shawarci al'ummar musulmi da su zage damtse da addu'o'i a watan ramadan jam'iyyar nnpp ta dakatar da zanga-zangar da ta shirya gudanarwa a kano gwamnatin jihar kaduna ta gargaɗi masu shirin tayar da zaune tsaye Ƙasar Amurka ta buƙaci ƙasar Uganda da kada ta kuskura ta fara aiwatar da dokar hukunta masu luwaɗi da maɗugu a ƙasar. Kanin labaran kenan yanzu kuma sai ku biyo ni don kallon cikakkun su. Alhamis ɗaya ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan fiyan halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan maris na shekara ta dubu meladiya da fatan min sha ruwa lafiya allah ya karbi ibadunmu yanzu kuma ga labaran kamar yadda aka tsara shugaba muhammadu buhari ya gargaɗi 'yan kasuwa da ke ƙara farashin kayayyaki saboda zuwan watan azumi tare da shawartarsu da su daina domin hakan ya saba da koyar addinin musulunci buhari ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabi ga al'ummar ƙasa game da shigowar watan ramadan shugaban ya kuma shawarci musulmin najeriya da su yi amfani da wannan lokacin wajen haskaka kyawawan ɗabi'un addinin islama a mu'amalolinsu ba iya a fatar baki ba a cikin wata sanarwa da mai magana da yawon shugaban ƙasa malam garba shehu ya fitar ta ce ya kamata musulmi su yi amfani da lokacin wajen bayyana kyawawan ɗabi'un addinin musulunci kamar su tausayawa da kaunar juna sanarwar ta bayyana cewa shugaba buhari na sane da yadda wasu 'yan kasuwa ke ƙara farashin kayayyaki har da ciki har da kayan abinci a cikin watan ramadan wanda hakan ya saba da koyarwar addinin islama to a nan kuma jam'iyyar nnpp ta sanar da dakatar da zanga-zangar da ta shirya gudanarwa don nuna goyon baya ga hukumar zaɓe ta jihar kano inec tun da fara dai a cikin wata wasiƙa da jam'iyyar ta aikewa da kwamishinan 'yan sandan jihar kano mai dauke da sa hannun shugabanta na jihar umar haruna doguwa nnpp ta ce zanga-zangar ta goyon bayan inec ce akan zanga-zangar jam'iyyar apc jam'iyyar nnpp ta shirya haduwa ne daga dukkan kananan hukumomi 44 kana su wuce filin dalar gyada domin wucewa helikwatar hukumar hainek a ranar alhamis sai dai lokacin da manema labarai suka tuntuɓi kakakin zababben gwamnan jihar sunusi bature da wakin tofa ya ce sun ɗage gudanar da zanga-zangar daga yau alhamis har zuwa nan gaba sai dai bai bayyana rana ko lokaci ba a rawaito yadda wasu kusoshin jam'iyyar apc mai mulki a jihar suka gudanar da zanga-zanga a ofishin hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar kano to anan kuma a yayin da al'ummar duniya suka kai azumi ɗaya yau ga watan ramadan babban limamin masallacin juma'a na abubakar siddiq da ke ciro mawa a kano ya ji hankalin al'umma game da yadda ya kamata musulmi ya kasance a wata ramadan da ma bayansa liman malam abdullahi badamashi ya bayyana alfanun da ke tattare da wata ramadan inda ya bayyana cewa shine wata mafi girman daraja a cikin watannin musulunci sha biyu babban limamin ya kuma shawarci al'ummar musulmi da su rubanya ƙoƙarinsu na yin ibada da na yin ibada domin kuwa wata ne na karɓar ibada kana ya nusar da al'umma game da falalar da ke tattare da karatun alkur'ani a wannan wata ya ci gaba da cewa wata ramadana shine wata da aka saukar da alkur'ani a cikinsa a don haka akwai buƙatar musulmi da su koma ga allah kana su nemi gafarar ubangiji ya kuma kara da bayyana alfanun da ke tattare da ciyarwa a cikin wannan wata na ramadan a ƙarshe malam abdullahi badamasi ya yi kira ga al'ummar musulmi da su yi amfani da wannan lokaci domin yi wa najeriya da shugabanninta addu'o'i To kada a shafa labaran na zuwa muku ne daga nan matashiya TV kana kuna da damar bibiyar mu a shafukan sada zumunta da muhawara na Facebook, YouTube, Twitter da kuma Instagram duka a mujallar matashiya har ma da TikTok at yan matashiya ko ta intanet at matashiya.com. Albishirin ku matasa, samari har ma da 'yan mata. Mujallar matashiya za ta sake horar da matasa sana'o'in dogaro da kai. Kamar yadda muka saba koyar da sana'o'i domin dogaro da kai. Daga ciki akwai tace hotuna masu motsi wato video editing, ɗaukar hoto mai videography har ma da mara motsi wato photography. Yadda ake ɗaukar hoto da bidiyo na zamani. Ko yadda yadda ake tace hotuna masu motsi za ku iya yin rijista a kan kuɗi naira dubu talatin kacal yayin da ko yadda ɗaukan hoto mai motsi videography da kuma hoto mara motsi wato photography za a koyar da shi a kan naira dubu goma kacal haka kuma akwai gyaran janareto da haɗa man shafa wanda koyar da su kyauta ne domin neman gurbin shiga za ku iya samun fam a kan kuɗi naira dubu biyu da ɗari biyar kacal a ofishin mujallar matashiya da ke namba 1b sabon gari a kanan dago mutanen da suke sauran garuruwa kuwa za ku iya samun horon ku kai tsaye ta yanar gizo-gizo. Ku sani cewa gyaran janareta da koyar da man shafa da abubuwan da ya shafi gyaran fata dukansu kyauta ne. Domin ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu akan lambar wayar mu kamar haka sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ta hanyar WhatsApp ko kuma kira kai tsaye. Ko kuma ku ziyarci ofishinmu da ke number 1B Farans Road a kanan dabo. Kada ku bari wannan damar ta wuce ku. Mujallar matashiya maganin zaman kashe wando. Barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora. gwamnatin jihar kaduna karkashin jagorancin malam nasiru ahmad ciyar rufa'i ta gano shirin wasu 'yan siyasa a jihar na tada zaune tsaye da sunan zanga-zanga kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna samuel arwan shine ya bayyana haka ta cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar alhamis arwan ya ja hankalin iyaye da sarakuna da su wato tsawatarwa da al'ummarsu domin kuwa duk wanda aka samu da laifi la shakka doka za ta hukunta shi a cewar arwan ya ci gaba da cewa gwamnati ba za ta bari wasu su ta da hankalin al'umma ba da sunan zanga-zanga samuwal arwan ya da cewa babu wanda doka za ta kyale matukar zai ba da gudunmawa wajen barazana ga rayuka da kuma lalata dukiya ta yanzu kuma za mu je ga kasashen ƙetare a inda za ku ji cewa ƙasar amurka ta gargaɗi ƙasar uganda da kada ta kuskura ta rattaba hannu a dokar da za ta hukunta masu auren jinsi a faɗin ƙasar dokar da amurka ta kira a matsayin doka mafi tsauri a afirka jami'ai a fadar mulkin amurka sun yi gargaɗi a kan tasirin da aiwatar da dokar ka iya yi ga tattalin arzikin ƙasar idan har kudirin ah, na majalisar kasar na ranar talata ya sami zama doka kasar amurka dai na zuba jarin manyan kudade a kasar uganda a kowace shekara kudirin dokar ya kunshi bawa al'ummar kasar damar kai rahoton duk wani wanda suka san yana aikata luwaɗi ko maɗugu a faɗin ƙasar masu fafutuka a uganda sun shaidawa manema labarai cewa tuni mutane sun fara aiwatar da wannan dama ba bisa ƙa'ida ba to a nan ma ofishin jakadancin birtaniya a najeriya ya bayyana cewa kasar za ta hukunta duk wanda ta samu da aikata laifi a lokacin zaben najeriya da ya gabata ta hanyar saka masa takunkumi karamin ministan raya ƙasashe na birtaniya andrew michael ya ce ƙasarsa ta shirya a shirye take da ta ɗauki mataki ga duk wanda aka samu da laifin tayar da rikici a lokacin zaben najeriya na ranar 25 ga watan maris da kuma ranar 18 ga watan maris andrew ya tabbatar da cewa birtaniya ta kammala tattara sunayen waɗanda suka aikata laifin kana ya bayyana cewa ƙasarsa za ta sanya musu takunkumi ciki har da hana su bizar ƙasar ƙarƙashin tsarin takunkumi wato ƙarƙashin tsarin takunkumin kare haƙƙin ɗan adam a cikin wata sanarwa da ofishin ya fitar sanarwar ta bayyana cewa bayan kammala tattara sunayen ƙasar za ta ɗauki mataki kan mutanen da ta samu da aikata laifi ofishin jakadancin na birtaniya ya ce ya samu rahotanni da suka tabbatar masa da cewa an samu batutuwan sayan ƙuri'a da sace kayan zaɓe a jihohi da dama a faɗin ƙasar musamman ma jihar lagos inugu da kuma jihar rivers duka-duka labaran kenan a wannan lokaci sai dai a madadin editan da ya tace labaran abubakar murtala ibrahim yusuf muhammad yusuf da na karanto nake cewa da alkhairi mu zama lafiya